Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu tauraron na gida. barkam da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin tauraruwa na wannan makon. A yau muna tare da ɗaya daga cikin taurarin matan Arewa inda za mu je irin faɗi tashin da suka yi a rayuwa da kuma irin abubuwan da za mu amfana daga gare su. Ku biyo. Hajji assalamu alaikum. Aminu alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna farin cikin kasancewa da ke da kuma damar da kika bamu na tattauna da ke a cikin shirin mu. To alhamdulillah. da fari dai kamar yadda muka saba kowane mako cikin shirin muka fara da tarihin tauraro mu. To alhamdulillah. <laughs> To eh, na farko dai suna na Halima Ban Umar. Kuma an haife ni a kan Karofi wajen gidan sarkin Kano. Kuma na yi makarantar primary ta gidan makama sannan na je shekara lokaci ta tana primary boarding ta kwana daga nan kuma sai na je ggc dala wanda ake ce mata government girls college to da na gama kuma a lokacinmu ana gama makaranta dama za a fara surutun aure aure aure ko a lokacin da aka gama ni ba ni son aure so nake in tafi makaranta in yi karatu to amma Allah da ikon shi aka fi karfin mu ko in ce aka fi karfi na aka yi min aure ina da kamar shekara goma sha bakwai to daga nan ne kuma sai sha'anin tafiya na aure sai kama sai muka bar kasan to ina dawowa wajen 1984 zuwa da biyar tunda daga secondary school ban kara ba kuma ina da sha'awar karatu ko da nake muka yi tafiya din muna us da mai gidan lokacin da yarinya guda ɗaya ina ta harkar mutane international akwai mata da suke taruwa na ƙasashen duniya na shiga nan muna ta duk aibin da za a yi su girke-girke saƙi ko ya turanci da sauransu duk dai na zama ina cikin abin tsundum saboda ba ni son zaman da suka shafi haɗa kai da sauransu eh da kuma da abin da za a yi mutane wata ƙasa su gane irin al'adunmu irin girke-girkenmu da sauransu to muna dawa kuma sai na koma makaranta na koma school of technology inda na je ne diploma a arts and design to ina gama Allah ciki kunshi sai na samu aiki a nada sai na fara aiki a nada sai na yi zama ina producing programs ina na radio da television kuma ina presenting kuma sannan ina yin graphics artist wato in an yi zaninnika wanda za a saka ko a mujallar nada da makamantansu ne to ana nan ana nan to kin san sha'anin dai aiki to kuma da haka dai na tsinci kaina a cikin aikin wato international organizations kungiyoyin masu ba da tallafi wanda suke cikin najeriya to tun daga nan kuma shine dai muke ta gwagwarmaya din a lokacin da kika fara aiki da lada kike gabatar da shirye-shirye sun wani shiri ka fara gabatarwa a lokacin shirin dama na nada na mata a aikin gona mata manoma da su na dinga harka waɗanda tun da akwai dama tsarurrukan da ake yi to akwai mata a lokacin da suke dama tsantsar sana'a su ce kuma cinikinsu shine abin da suka sa a gaba noma to duk shirye-shiryenmu dai na mata ne wala matar ciyaman ce ta karamin hukuma ta haɗu da matan um, manoma manoma ne wani irin taki za su yi amfani da shi wani kalubale suke samu duk da irin dai kin san abin namu na mata a harkar sana'a su to shi muka yi shi ne ta yi me yasa kika zaɓi shirya a ɓangaren noma dama kina sha'awar noma ne ko eh gaskiya wato yanayin aiki ne don saboda ban sa raina zan yi aiki a wato a nada ba ni aikin da na sa raina aiki gidan rediyo ko gidan talabijin to kuma amma inda allah ya shirya maka rayuwa eh, na kafin ma in gama na daɗin na gama kafin eh, wato sakamakon ya fito lokacin md din allah ya ji kare sai ce ai suna da bukatan wanda zai musu graphic artist kawai in zo ranan bana mantawa na yi kuka na yi kuka ina da tsohon ciki na ce ni wallahi bana son wata nada ni eh, ctv nake so ko gidan rediyo bai gida ce to ya za an baki aiki kuma ki ce baki so da ƙarshe dai na gaya mahaifina na je ina kuka kamar ta ƙanƙanuwar yarinya na ce mishi ni ba na so sai ta ban bake ce a rayuwa ba abin da kake so kake samu ba shi yasa kullum muke roƙon Allah Allah ya mana zaɓi Allah ya mana jagora wannan shine zaɓin Allah ki karɓa ki haƙuri ki je ki riƙe na je na riƙe aikin da daɗi ba daɗi dai haka aka yi dai har Allah dai ya fitar da ni min sauyi yaran yanzu kuma fa da ko a lokacin nan ya za kamanta irin sakewa da kuma irin turbe da yaran suke samu yanzu in aka kamanta da a lokacin da muka taso kin ga kamar mu lokacin da muka taso ko mahaifinmu ko babanmu ko kakar ko dai wani babba idan kana laifi kawai haka za a yi maka kallon ka kaɗai za a yi ka san kai wani abu ba daidai ba za ka nutsu kuma abin nan ka daina shi amma yaran yanzu ko zaki wani sai kin ma ihu zai ji ki saboda haka akwai bambanci tsakanin mu lokacin da muke rayuwa mu lokacin da muke tasowa muna tsoron iyaye kuma kamar ni rayuwar da na yi ina jin sau ɗaya aka taɓa dukana tun daga sanda aka haife ni wallahi sau ɗaya aka taɓa mahaifiyata ta taɓa dukana saboda haka na mun tashi a rayuwar mu ba a dukanmu ba kuma a zagi a gidanmu in kika ga an da ka to kayi zagi ko kayi ƙarya wato 'yan uwana da muke tasowa gaba ɗaya kuma yin uwana da muke tasowa akwai waɗanda muke da babanmu da baban su waɗe waɗe saboda haka ko da nake tasowa waɗansu a cikinmu ba mu san wane ne baban wannan ba kin gane duk mun taso guri ɗaya kamar yadda na ce babana soja ne lokacin yana inugu gaba ɗaya mu tafi mu yi wasan eh, hawan bishiya mu yi keke a yi doki duk waɗannan duk tare muke so ba mu san akwai wa bambancin ɗan wane da ɗan wane ba kuma duk wanda ya faɗi ya laifi a lokacin a mana tarbiyya tarbiyyar da ake mana ba duka ba zagi amma idan aka fita in za a fita akan je inda ake cewa officers mess za a je a yi oda ka ce kana son kafan shanu ko kana waye kana to kai in kai laifi dama za a je da kai amma ba za a baka daman ka zaɓa abin da kake so ba in kuma chocolate chocolate in yara ne su alawa alawa kai ma in kai laifi ranar nan ba za a baka ba saboda haka kowa yana tsoron ya laifi kin ga ba duka ba zagi sai dai harara sai in aka kalle ka kai ma ka sani to banda aka san yanzu ina jin wato iyaye son yayi yawa duk irin waɗannan ba a yi ma yara irin wannan tarbiyyar wani lokaci ma zaka ga yaro yana fituna kai in ka je bako guri sai ka ga an kyale shi kai in kai magana ma sai a ji haushinka kuma kaka ta Allah ji kare da muka zauna a hannunta don lokacin da mahaifinmu zai koma inugu sai aka dawo da mu ta don mu ci gaba da karatu a nan kano eh, ita kuma um, mace ce mai tarbiyya ita ma ita ma ana ganin kamar rukon kakanni yakan sangarta yara to mu sai daɗa abin nan ɗinmu ya daɗa inganta rayuwarmu da tarbiyyar mu Um, kamar yadda na ce ba duka ba zagi amma wata magana in kai ta sai ta ce mana kaɗo sai ka ce kaɗo in muka cika hayaniya ta ce wani irin abu kuda kamar ba fulani ba irin waɗannan abu waɗan to haka dai alhamdulillah sai dai godiya Allah to masu kallon mu da fatan kuna bayar da mu muna tare da Hajji Halima bin Umar za mu je mu dawo insha Allah inda za mu dora daga inda muka tsaya barkanmu da dawa da a yayin da kika fara aiki ana da daddaba abinda kika yi sha'awa ba kina a lokacin <laughs> ya kike tafiyar da aikin ki kuma baki fuskanci matsaloli wajen gudanar da aikin ki kafin ya samu aikin da kike so to alhamdulillah ai matsaloli kan akwai su kin san duk inda aka samu aiki kuma aka ce daga sama aka baka aiki lokacin kamar yadda na ce riga md din a lokacin alhaji ibrahim muktar shi ne gani da ni da mai gida a lokacin ya ce a hajiya ya karatun an gama na ce ai na gama me kika kanta to ki zo ki fara aiki saboda haka to kin san wannan ka je guri ka fara aiki sai a maka kallon OK to eh, ai ita wato ita tana takama kaza kaza irin wannan na zo na fara aikin waɗanda aka bani aikin muka fara da su muna yi muna yi sai aka ce to ai tun da ɓangaren jarida ne da sauransu in zo in dinga kakama musu aiki to ina ta kama aiki sai kiga in za a fita aiki wani lokacin har sai a ɓuya tun da duka maza ne ni kaɗai ce mace sai a ɓuya sai a fita ban sani ba to sai na ga zaman ban zan yi yawa sai na sami mai gidan na ce to ina so in koma makaranta in je digiri ina na farko sai ce to shikenan sai na yi applying jam sai na samu sai na koma makaranta sai yi in service to nan ina yin in service din da na gama sai aka ce to tun da na je na yi mass communication in zo dauki production da kuma presentation na radio da tv program na wato shirye-shiryen talabijin da radio tun da dinna da suna aka ce in zo in yi to ran da zan fara bana manta sai na je shi wa na na same shi na ce to bismillah wai a bakin yi digiri a communication ba bakin yi kaza na ce eh, na ce to ki je ki mana na ce amma ai kwa kai ni studio kwa nuna min inda kaza ce a mu ma duk koya muka ki ma ki je ki koya na ce to sai na kirawo wani a lokacin sai aka haɗa ni da shi sai muka zo sai na ce to kuma wani ikon Allah ina aiki a nadan amma ban taba zama na ji program ɗin da suke yi din ba daga farko har ƙarshe balle ma san sai na kira shi sai na ce to yau na da shekara ta nawa da aka face ka ya gaya min a lokacin na ce da waye da waye suka yi program sun nan ya gaya min sai na ce to a sa min na kowa in ji sai aka sa min na wannan aka sa na wannan aka sa na wannan da aka sa na wannan sai na ce to ni duk bani su zan na style din sai na fito da nawa na sa aka fito min da waƙoƙin 'yan Nijar duk sai na duba duk shirin da zan yi sai in ɗauko waƙar da ta daidai da wannan shirin to dama akwai siktun din nada da ake yi sosai in an gama na yi introduction na yi gabatarwa sai a saka min sai in ɗauka e to ina yin na, na farko din da ne aka saka a gidan rediyo to ran da za a saka a gidan rediyo muna wani ofis muna jin shi yana kira na ku zo ku ji ku zo ku ji shirmi da na kai mishi ma yi preview kafin a saka ya duba in ko za a yi editing a cire sai ce a je a sa haka a je a saka a je a saka shirmi raina mugun ɓaci ne ce shirme sai eh, wani ashir sai ce hajiya kar ki damu fa kar ki damu sai na cuto shi shikenan ya fito ina jin shi yana ta gaga mutane su zo su kunna rediyon su za su ji yau mata za su yi aiki lokacin ke ce mace ni ce mace fara yin shiri a gidan rediyo kwarai na kuma aikin mata a wato women in agriculture mata a hanyar noma shikenan sai na sa da aka ji yadda na bude da yadda aka fara da aka yi waye sai kenan aka dinga ihu aka zo ana timin munna to tun da ni wannan sai da na yi wata takwas sai hana na aikin daga lokacin don lokacin ba na manta har nuj suka zo suka zo suka zo suka ga md din suka ce sun ji daɗin wannan program gashi gashi mace daga farko ta farko na yi wannan program tunda aka kirkiro na da kuma na yi shi ya karɓu kaza kaza to wallahi tunda ni wannan sai da ni wata takwas ba na aikin komai har na je na samu marigayi sheikh aminu din allah ya masa rahama na ce to malami ina ina da matsala ba ina samun um, matsala wajen aiki ga shi yanzu wata takwas ana bani albashi na ina karbewa ina cinyewa kuma ba na aikin komai in za su tafi aiki ma sace jikinsu suke yi ba ma na sanin me ake yi <clears throat> sai ce an baki ne kika ƙi na ce a'a sai ce halal ɗinki kika ci je ki ci halal ɗinki kenan na zo na samu guri na buɗe kafata ne zamana ran da aka ga dama in md ya magana aka ce ya ba a ji ni ba sai a banni in yi kwaya ɗaya in ne kwaya ɗaya sai a sake mantawa da ni a da ni na rami a aji to ana haka sai aka yi zaben nug eh, eh, na na nigerian association of women journalists sai na ji aka kira ni aka ce in je na je aka ce taron mata ne ina zuwa sai aka aka da an yi position sun ma sai aka bani auditor to da na fara muka fara sai aka samu wata ta tafi national sai na ɗauki position ɗinta to daga nan kuma a hankali a hankali mune sai kuma abin yi karfi da abin yi karfi sai aka zo aka yi zabe sai aka zabe ni shugaba ta chairperson a wannan shekara ke ah, alif casa'in kenan da takwas 98 to lokacin kuma kungiyar mata 'yan jarida da yawanci gaskiya ba matan aure ba ne so sai anewa kungiyar mummunar fahimta saboda haka mu da muka shiga sai aka samu matan aure da yawa a ciki kuma a lokacin ana yawace-yawacen offices a je gurin wannan chairman a je gurin wannan da ana dan maula to mu da muka fara eh kungiya ake ake tallafa kungiya amma dai su eh, wato shugabannin su suke tallafa ma kansu gaskiya to mu da muka tsaya zaɓe da aka zaɓe mu sai muka canja mata fasali tunda duka yawancin mu wajen mu bakwai ko takwas a kungiyar lokacin to wajen mu mu bakwai ina jin duka mata ina jin ɗaya ko biyu ne kawai ba matan aure ba dukkan mu matan aure ne to kinga tunda mu matan aure ne dole mita ka tsantsan mu sayin da zamu to a lokacin ne sai muka fara shiga harkokin ah, wato USAID ah, tun da lokacin suna so su aiki da mata 'yan jarida na na jihohi wajen guda tara kuma Kano tana ciki to shi kenan sai muka fara wannan aikin da su muka fara yi ah, sai mu rubuta proposal sai mu je can lagos lokacin offices ɗin suna officials suna lagos je mu zauna a tantance to da haka da haka ana ta yi to ni dai ina aiki na na nada in an kawo aiki in ba a kawo aiki ba ni na gudu kungiya ina can ina harkar kungiya ta sai na zo na fi samun ma kuɗi a kan nan ɗin saboda duk ɗan tafiyan da kai za a baka alheri za ka samu da sauransu muna ta yi to muna nan muna nan kuma sai aka zo su usaid ɗin akwai kungiyar eh, da suke bamu kuɗi john hopkins university center for communication program shi a uh, baltimore yake to amma sun bude office a uh, uh, lagos kuma suna da office a kano so sai suke neman 'yar kano da za a ba ma ta rike assistant program officer to a lokacin sai aka yi tallan gurin to ba na mantawa ni da umitan kuyaka sai mun je office din sai hajiya rabi shakin tana jigawa sai take ce da dr awali kawo ah, dokta ga halima da ummi ka karbi sivin su mana su ma su je interview din sai ta ai an riga an rufe interview sai ni muka ce na me sai ta ce ai za a daukar mishi assistant ne na ce wa waye zai wannan aikin ku ne shi ban iya yi ummi ma ta ce ba za ta iya ba aka aka ce ai an ma rufe muka ce to a je to a lokacin um, aikin da wahala ko a lokacin da muka shiga din ma tunda kai da kake waje mutane suna ta son a shiga suna so su shiga amma ni tsakana da Allah bani so bani san aikin da zai ban wahala kuma kin ga lokacin ka fara haihuwa ya'ya mm, sun fara tasowa sai ne kai sai na ga ba aikin da zan iya bane gaskiya to amma kamar yadda muka faɗa ne abin Allah ya riga ya kaddara maka in Allah ya kaddara za ka yi abu bayan da za ka yi to sai aka ɗauki wata ƙawata da aka ɗauki kawata sai ba su bata aikin sosai ba saboda ba 'yar Kano ba ce. to daga baya sai suka ci a yar kano suke so sai suka ban aikin da kyar ma na karba sai da mai gidan ya sa baki so sai ya ce in karba to shine na karba to shine gwagwarmaya ta biyu kenan da aka shige ta to masu kallon mu kada ku manta muna tare da hajiya halima bin umar inda muka yi tattalin irin fa'ita shi da kuma irin maya da suka sha za mu je hutun ɗan takaitattun lokacin muka dawo za mu ɗora daga inda kuka tsaya ku kasance da mu barkanmu da dawowa da hajji a lokacin da kika fara aiki nan kasancewar kusan kamar wakiltar matan arewa kike yake an nemi ma da yan jarida ta fiye daga jihar kano ya aikin yake kuma wani irin gudunmawa aka ba to alhamdulillah um, aikin ma yanda aka yi kamar yanda na ce komai allah ke kaddarawa uh, ina shugabancin kungiyar mata 'yan jarida to da aikin jihar din ya zo kano muka je muka yi kin san korafinmu na mata sai aka yi ta korafe-korafe kuma wanda suka fi korafe-korafen ma ba ma 'yan kano ba cewan an bani a lokacin an bani wai dala dubu biyar na kashe to aka yi ta rigima har suka kai ni kotu mata 'yan jarida 'yan kano kuma yawancinsu ma ba 'yan kano ba ne amma dai hausawa ne kuma musulmai muka je kotu aka yi ta gwagwarmaya a kotu wato a lokacin office a lokacin kina jagoranta kungiyar ina jagoranta kungiya muka je muka yi wannan lauyan ma da yake kare su lauyan nuje ne ah, ni kuma wata kawata a kotu magistrate ita kuma ta bani lauya muka je aka yi fafata to da aka gama kes din na ci kesin saboda ni ko me nake ina aji shaida kamar an yi amfani da motan kungiya in an aiko min da godiya ko a ce da lamun gode kin sa mai kin yi kaza sai in aji in abu muka je muka yi receipt aka ban sai in wance kalar da shi haka dai kawai zan aji kan tebur to mai gidan sai ya yi wani dan karamin wato kwali da abin da aka yi sai a saka so waɗannan abin su suka cece ni suka zama min wato hujja har Allah ya sa na abin nan to a nan ne su kungiyar suka ce eh to lallai wato na fara abin da ya kamata idan kana abin da ya kamata lokacin ne mata kuma suke so su danne ka so sai suka ce mishi wai shine ake ce masa phd wai uh, uh, menene pull her down haka dai wai ana so a kasa so suka ban wannan aikin so na zo na fara to da na karba aikin nan na ce to ni na karbe shi ne akan yawancin aiki in za su bani mu duba shi ta bangaren musulunci kamar an fara da wato tazarar iyali ko da iyali to aikin da ni a nada ina aiki da mata na ga irin wahalhalun da mata suke sha na san mata suna ta haihuwar 'ya'ya da ba za su iya ba makaranta ba tarbiyya ba kaza to ko ina aikin na da muna ta wayar musu da kai a yi tazara don a rage wahalhalu da sauransu to allah ciki kwansa sai na samu kai na tsindik tsundum a cikin wannan sai na ce musu to me zai hana mu duba shi ta bangaren addini tunda dai addini ne bai hana tazara ba to don ya samu karbuwa to aikin da muka yi ta yi kenan muka yi ta gwagwarmaya um, mu shiga ƙayyuka mu fito karkara mu shiga nan har a dinga ganin cewa kamar yahudawa sun siye mu ba mu da wani yanci ba mu da wata magana sai ta yahudawa to mu kuma duk abin da mu muna duba mai Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka din nan muke ɗora ayyukanmu to shi ma nan nashi kalubalen na masu aiki maza da kuma matan ma ka gama gwagwarmaya akwai wani wanda muka aiki tare da shi idan ni report lokacin ma ban iya typing din ba kin san irin haka ake yi sai in yi sati ɗaya da wani abu <laughs> haka nake yi na haɗa report ɗin nan a computer na bashi ya lalata ya yi ƙarya ya ce an ce in dubo kaza mun ci kuɗi mun yi kaza haka dai aka yi ta ta yi Allah kuma cikin ikonsa duk ramin da ya haka sai Allah ya taimake ni in shallaki haka dai aka yi ta ta yi to har na samu komawa makaranta a a us na samu wani shiri da ake yi wani leadership program a us wata goma mai gidan lokacin ya yi ta bani goyon dama in je in je na ce kai ni ba zan iya tafiya wata goma america in je in zauna ba in bar yara in bar mai kai ba zan iya bai ce to ai abin kuke na yan arewa ana so ku yi abu kuna ki yanzu da yar kudu ce a guje za ta dauka to na ji wannan wannan shirin to wannan shirin yin sa cikin ikon Allah kuma sai aka bani dama in je in yi masters to na je na yi masters to kina haɗa shirin kenan kina kina digiri ki na biyu a eh, lokacin to na je na dawo kuma muka zo muka sake faɗa gwagwarmaya duk dai gwagwarmaya ta mu ba ta wuce dai um, shirye-shiryen da za su kyautata wa mata musamman matan karkara wanda ba su da gata wanda ba su da abin hannunsu da ƙananan yara da matasa ya za a inganta rayuwar ƙananan yara za a inganta rayuwar matasa to duk dai shirye-shiryen namu a nan ne ake yi a ga cewa an wayarwa da mata kai zuwa asibiti mace tana da ciki ta san cewa zuwa asibiti yana da mahimmanci kwarai da gaske ta san cewa haihuwa asibiti ma yana da mahimmanci to duk abin da muka yi ta yi kenan to kin ga yanzu an samu ci gaba kwarai da gaske sannan kuma su kansu masu kawo kudin yi aiki sun san cewa akwai arewa akwai kudu sun san akwai bambancin addini akwai bambancin al'ada so da, lokacin da muka fara aiki sai a yi posta daga lagos sai a kawo ta kano sai a bani a cewa in raba na ce wallahi ban rabawa don wannan ba za ta yi ba in ba za a zo a yi a kano ba ku tafi da abaku to mun yi shagogwar maya su ma ko talla ne sai a bawa berabe sai ya talla sai ki je an zo ana hausa sai in ce musu wannan hausan yarabawa ne kin san wasu suna ganin cewa wai sun iya hausa sai su ɗauka za su to ba haka ba ne to wannan ma muka yi to wannan gwagwarmai a hankali a hankali sai adi kuma da ta gane tunda su tura ne ba ruwan suka ce a na arewa a arewa abin da yake na arewa ne a tsaya arewa wanda yake na kudu ne su tsaya a kudu mm, to kin ga duk shi ma sanadiyan samun wakilai kenan da sosai to duk wannan aka yi ta ta yi aka yi ta yi yayin zaki ga da maza da mata kuma ai muna da yawa sosai a cikin system din cikin yadda Allah cewa me kike so kuma me ba kya so a rayuwa na ɗaya ɗazin da nace ina tattafa kika ce dan wake dan mm, wake shine abincin da na fi so a rayuwata dan wake kuma dan wake sosai mai mai da yaji dan wake da wake da alkama ba irin na fulawa ba ba kuma mai salar da tumatir da su da albasa ba a'a dan wake da mai da yaji shi na fi so sannan kuma abin da na tsana a rayuwa ta karya ba na son a yi min karya ko a ce na ce ban faɗa ba ko kuma a zo za a gaya min magana a gaya maimakon a gayan gaskiya sai a yi min karya to wannan abu din annan abu a rayuwa ta ba na son shi gaskiya ga matasanmu da kuma mata wani shawara za ki to na ɗaya dai barin fara da matasa saboda ni ma ina da surutu ta a gida wato duk inda aka ce yau yaro matashi ne to sai an yi taka tsantsan sai an san irin abokanai da ake ma'amala da su sai an san irin tarbiyyar idan naka ne ya fita yana harka da wasu sai an san tarbiyya matasa su guji ma'amala da yaran da ba su da tarbiyya matasa su guji shaye-shaye don shaye-shaye ba karamin illa ike mana ba kuma na ce matasa ina nufin mata da maza ba wai ina maza ne kaɗai ba tun da yanzu kika duba kididdiga kusan mata ma sun fi shaye-shaye a kan maza saboda haka a guji shaye-shaye shaye-shayen nan ba abin da yake haifarwa sai tashin hankali da kankanci da ci baya duk wanda ya tashi yana shaye-shaye zaki ga ba karatu ba arabu rabu ba boko to kuma duk a inda rayuwa take mutum yana so ya samu ilimin arabu da na boko don ko ba komai ka tsaya ka ciyar da iyalinka kuma ka yi ibada ka koya yaranka ibada ita sai daga ƙarshe wace ce tauraruwa yake ko kuma suwaye tauraron ke tauraruwa ta hajiya ja bala muhammad um, don wato na ce um, yaronta na fara kazin ɗina abokin wasana ne da babana da baban shi waɗi baɗi kuma na zauna a hannunta ina karama kuma a rayuwata ta taka wani muhimmiyar rawa banda akwai yadda za ta zaunar da ni banda uwata da ubana wanda zai zaunar da ni ya gayan ko da daɗi ko ba daɗi za ta kira ni ta rufe ɗaki ta ce halima dole kifo in an min laifin lokacin na kan riƙe abu ta ce halima ki sake shi duk abin da kike so in dai za ki riƙe a miki laifi ba za ki haƙuri na ce to an tuni ba abin haƙuri ba ta ce ba sai an baki ba ki fawwala ma Allah kuma tun ina karama dama take abin nan dina to ita ce dai sai kuma hajiya maryam ya haya ita lokacin ina secondary school ta gama makaranta kin ta zo ta yi teaching practice ta zo ta zo aka ba ta aiki to muna kin san kana yan mata an ka ga mutum ya danyo shigan nan kwat kwat sai ta kallon ta ce hm, na girma irin ta zan yi eh to kuma har yanzu muna tare da ita cikin yadda Allah mm. mun gode kwarai da gaske to ni ma na gode kwarai amin amin amin ni ma na gode masu kallon mu yadda hira ta kasance da tauraruwar mu ta wannan makon kenan hajji halima bin umar da fatan matasa da kuma mata za su amfana da abubuwan da hajji ta faɗa cikin shirin kuma za mu yi koyi da irin fa'ita shi ne ta yi mu ƙara haƙuri a rayuwa sai mako mai zuwa idan Allah ya sake sada mu da ku inda za ku ga tauraruwar da za mu sake gayyato muku a cikin shirin ni ne fisa abdulkarim ne ke ci a huta lafiya.